Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da fatan an yi lafiya. Yau ranar Litinin takwas ga watan Nuwamba na shekarar 2021. Sarfil Hashin gumin tare da Amina Bahar Auna da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin kamu wannan shirin. A cikin shirin za ku cewa kungiyar Kiristoci ta Najeriya kanta bayyana yadda 'yan bindiga sai kashe wasu masu bauta biyu tare da rawar ta wasu uku. haka kuma za a yi cewa rundunar sojin najeriya ta fara wani taro da tsaffin jami'an tsaro don neman hanyar magance rashin zaman lafiya muna kuma dauke da rahoto na musamman kan yadda jami'an tsaro suka ceto malaman jami'ar abuja sai kuma labaran wasanni da za mu kamo ku amma da farko sai mun fara da labaran duniya. wasu bincike guda biyu da aka gudanar a lokuta daban-daban sun yi nuni da irin matsalar da annobar covid-19 ta haifar ɗaya daga cikin binciken ya nuna cewa akwai yiwuwar adadin mutane da suka mutu a duk faɗin duniya ya haura miliyan biyar adadin da ta ne aka wuce tun gabanin ɗaya ga watan nuwamba da cibiyar tattara bayanan cutar da ke jami'ar john hopkins ta fitar ɗayan binciken wanda ya yi wata ƙididdiga ya nuna cewa mutum miliyan hamsin suke kamuwa da kwayar cutar a duk kwanaki casa'in. Kamfanin dillancin labaran Reuters na tunatarwa cewa ya ɗauki kusan shekara ɗaya don tattara alkalaman mutane miliyan hamsin na farko da suka kamu da cutar COVID-19. Adadin masu ɗauke da cutar a Rasha, Ukraine da Girka ya kusa kai matakan alkalama mafi girma da aka bayar tun bayan barkewar cutar shekaru biyu da suka gabata inji ji Reuters tare da sabbin masu ɗauke da cutar da ke ci gaba da karuwa a kasashe 55 cikin 240. A yau Litinin, hukumar kula da abinci ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce adadin mutane da ke gab da faduwa ƙangin matsananciyar yunwa a ƙasashe 43 ya ƙaru zuwa miliyan 45 yayin da ake ganin ƙaruwar matsalar a duniya. Ƙaruwar adadin da aka gani akan mutane miliyan 42 a farkon shekarar nan ya samo asali ne bayan binciken da ya nuna cewa an samu ƙarin mutum miliyan uku da ke fuskantar barazanar na yunwa a afghanistan a cewar hukumar samar da abinci ta wfp hukumar ta ce kuɗin da za a kashe wajen kawar da yunwa a duniya yanzu ya kai dala biliyan bakwai daga dalar amurka biliyan shida da dugu shida a farkon shekaran nan amma ta yi gargaɗin cewa hanyoyin da aka saba samun kudade na tsukewa. ana tilasta iyalai da ke fuskantar matsanancin rashin abinci da yin zaɓi mai matuƙar wuya kamar aurar da yara da wuri fitar da su daga makaranta ko ciyar da su da fara da ganyen itatuwa dakarun china sun kera wasu jiragen yakin ruwan amurka na bogi a wani abu da ake ganin za su yi amfani da su ne wajen yin atisaye a yankin hamadar jinjiyan kamar yadda wasu hotunan tauraron dan adam na maxar suka nuna a ranar lahadi waɗannan jiragen na nuna ƙoƙarin da ƙasar sin ke yi na ƙirƙirar dabarun yaƙi da jiragen ruwa da ke dakon makamai musamman kan rundunar sojojin ruwan amurka yayin da ake ci gaba da samun takun saƙa da washington kan batun taiwan da kuma tekun kudancin china hotunan tauraron dan adam sun nuna cikakken sifa na wani jirgin ruwa na amurka kuma an kera akalla na'urori masu lalata makamai masu linzami samfarin alebak guda biyu biyu a wani abin da ya zama tamkar abin kai hari ne a yankin hamadar taklamakan Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya yi kira ga gwamnatin mulkin sojan Myanmar da ta mayar da kasar bisa tarbar demokuraɗiyya ta gaskiya. Kiran na zuwa ne yayin da ake bikin cika shekara ɗaya da nasarar babban zaben da jam'iyyar National League for Democracy ta gwamnatin farar hula ta lashe. jam'iyyar nld ta samu kujeru 396 daga cikin 498 da aka fafata a zaɓen ranar 8 ga watan nuwamba na shekarar 2020 inda ta doke jam'iyyar union and solidarity mai samun goyon bayan soji a zaben da ya kasance shine na biyu da aka yi bisa tarbar demokradiyya bayan da sojoji suka mika mulki ga farar hula a hukumance bayan kwashe gwamman shekaru Umaru suna mulkin kama karya. Amma an yi watsi da sakamakon zaben watanni uku kacal inda sojojin suka kifar da gwamnatin farar hula a ranar 1 ga watan Fabrairu na shekarar 2021 tare da ɗaure wasu jami'anta a gidan yari ciki har jagora Aung San Suu Kyi da shugaban Win Mint. Sojoji sun yi ikirarin cewa an tafka magudi a zaben na ranar takwas ga watan nuwamba zargin da hukumar zaben kasar ta yi watsi da shi lauyan mutumin nan mai fafutukar ganin an fifita farar fata da ya kashe musulmai hamsin da ɗaya yayin da suke ibada a wani masallacin da ke new zealand a shekarar da sha tara ya ce akwai yiwuwar su ɗaukaka ƙara kan hukuncin ɗaurin rai da kotu ta yanke wa wanda yake karewa. Ranar Litinin Tony Ellis ya faɗa yayin wata hira da ya a gidan rediyon New Zealand cewa wanda yake karewa Brenton Tarrant ɗan ƙasan Australia mai shekaru 31 ya ce ya amsa laifin harbin da ya yi a Christchurch a shekarar da ta gabata saboda wulakanci da cin zarafi da ya rika fuskanta a lokacin da aka tsare shi a gidan yari don jiran a saurari kararsa. Tarrant ya ce an hana shi cikakkiyar samun damar ganin lauyoyinsa da bayanai da kuma takaddun da zai iya amfani da su wajen kare kansa a gaban kotu. A cewar Tarrant, yadda aka rika wulakanta shi ya shafi juriyarsa inda daga ƙarshe ya yanke shawarar cewa hanya mafi sauki ita ce ya amsa cewa ya aikata laifin. labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc madalla ƙungiyar kiristoci ta kan rashin jihar kaduna ta ce 'yan bindigar da suka sace 'yan masu bauta a majami'ar baptist su 66 sun kashe biyu sun kuma jikkata wasu uku daga ciki kamar yadda za a ji a wannan rahoton da isa lawal ikra ya haɗo mana sama da mako guda kenan 'yan bindiga suka afka cocin baptist da ke kakan daji da suka buɗe wuta kuma daga bisani suka sace wasu masu ibada sannan bayan 'yan kwanaki suka saki faifan bidiyon da suka nuna mutanen da suka sace don sanin halin da suke ciki shugaban kungiyar kristoci ta ƙasa reshen jihar kaduna rabaran joseph john hayabi ya ce yanzu aka dai an ce 'yan bindigan na fushi da gwamnati ne to bayanan da mun samu shine a ran asabar da rana sai suka ware guda biyar dinnan sun ce su tafi kamar an sake su kira da sun kama hanya ne kawai sai aka bude musu wuta aka harbi biyu nan take suka mutu uku kuma sun samu raunuka sosai wanda har yanzu suna kan jinya bayanin da dai mun samu daga jama'a mu shine suna cewa da cewa tun suka doki mutanen nan ba wani a bangaren gwamnati da ya kira su to mu ba za su iya zarge mu da wannan ba domin tun da bamu da nambobin su za su kira mu sai mu same su kuma sun san yanzu ana cikin wahalar rashin abin sadarwa so ba shi yiwa mu kira su a lokacin da muke so sai lokacin da su sun kira mu kuma sun fara kira har an fara dan tattauna to in suna da hushi da gwamnati hushi da gwamnati bai shafi wadannan jama'a ba wadannan talakawa ne. Maharan daji dai na ci gaba da kai hare-hare ne a sassan jihar Kaduna a daidai lokacin da jihohin Arewa maso yamma ke daukan matakai na tsaro har da rufe hanyoyin sadarwa. sai dai kuma masani aka harkokin tsaro dafta yahuza ahmad getso ya ce gwamnatocin ne suka ɗauki mataki na hanyar da ba ta bullewa duk halin da ake ciki ai waɗannan masu aikata laifin ba su fasa tuntuɓar dangogi da abokai na waɗanda suka kama suke hannunsu ba to ta ina suke samun network ɗin saboda haka abin da zai zama maslaha shine a yi kishiyoyin abubuwan da ake yi yanzu sannan kuma a yi tsari na babu sani babu sabo sannan a dawo daga rakiyar yin amfani da alfarma a cikin gudanar da al'amuran tsaro in ba a daina wannan ba ko ba a ɗauki matakin yadda za a yi a samar da yadda za a kawo magance matsalar yawaita da faɗaɗa watsuwa da fantsamar makamai a hannun waɗanda bata kamata ba to abin da ake gani yanzu nan gaba za a ga wanda ya fi shi muni sai dai Allah ya kiyaye ba wai fata muke yi ba amma muna faɗin abin da daidai da ilimin mu da binciken mu da mu zai iya faruwa. Tuni dai kungiyar kiristocin jihar Kaduna ta duka neman ɗauki domin magance wannan matsala ta tsaro a jihar baki ɗaya. kamar da yadda shugaban kungiyar rabaran joseph john hayab ya wa da muryar amurka duk wani mai faɗa aji a najeriya mu dai zamu roka mu ce da cewa jama'a su falka a yi wani abu domin wannan abun ya daina a kada a manta bayan bilga da sun kwashe mutanen nan har suna ce a nuna fuskokin su domin yan kristo a najeriya su gani suna ta cewa a cikin bidiyo din har su biyu ko su uku sun ce kristocin najeriya kaga wannan a wayo suna so su mai da abun ya zama addini amma mun sani suna neman ne su hada kawunan mutane to wadanda sun san ya kamata kada su ba su dama su hada kawunan mutane a tashi a wani abu kamar wannan abun ya tada hankalin jama'a Dama dai 'yan bindiga sun taɓa ɗaukan matakin kisa a matsayin barazana a lokacin da ɗaliban Greenfield ke hannunsu. Abin da ya sa wasu ke ganin lokaci ya yi dai da gwamnatoci za su sauya salo domin kawo ƙarshen damuwar da ke damun al'umma a bangaren tsaro. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a nigeria. A gaida na Ikra, to daga jihar Kaduna sai Ibadan duk dai akan batun tsaron. lamarin da ya sa rundunar 'yan sandan najeriya ta gudanar da wani taron masu ruwa da tsaki don neman hanyar magance rashin zaman lafiya hassan umar tambol na dauki da wannan rahoton a kokarin da take yi na samar da tsaro ga jama'ar najeriya rundunar sojojin najeriya ta fara wani taro na kwanaki biyar tare da tsofaffin sojojin da na yi ritaya don samo maslaha ga rashin tsaron da ke damun kasar nan a jami'ar ibadan da yake jawabin buɗe taron babban hafsan hafsoshin sojojin ƙasa na najeriya laftana janaral faruko yahaya wanda manjo janaral usman muhammad ya wakilta ya ce abin da suke fata shine allah ya ƙara wa tsofaffin sojojin najeriya yawancin rai su taimaka taimaka a samar da cikakken tsaro a Najeriya. Janaral Faruku Yahaya ya ce Allah ya kara wa tsofaffin sojojin nisan kwana ta yadda za su bada tasu gudunmuwa wajen samar da zaman lafiya a Najeriya. Janaral Yahaya ya buƙaci tsofaffin dakarun na ƙasar nan da su yi amfani da ƙwarewarsu su taimaka a samu dawwamammen zaman lafiya a Najeriya. A nashi jawabin, kwamandan runduna ta biyu ta sojojin Najeriya da ke Ibadan, Manjo Janaral ndbc ya ce an gayyato masana daga sashen kudu maso yammacin Najeriya don su ilmanta fitar da mahalarta taron Resource persons have therefore been invited to make presentations on technical issues, which will be followed by constructive discussions to both drive home the lectures and raise Manjo Janar NDBC ya ce an gayyato masana don su gabatar da kasidu a game da lamura masu wuyar al'amari ta yadda za a yi tattaunawa mai ma'ana don kawo sabuwar dabara a game da tsaron kasa A jawabinsa, gwamnan jihar Oyo Seyi Makinde wanda babban jami'i a ofishin gwamnati Mr. Shegun Ogunwoyi ya wakilta ya ce sun yi na'am da wannan taron. It's a welcome development. It's an initiative of the new chief of army staff to reposition the army so that they can work collaboratively to support in whatever way we can so that we can secure Oyo State and Nigeria at large. Gwamna Sayi Makinde ya ce taron abin maraba ne kuma wata sabuwar manufa ce ta babban hafsan hafsoshin Najeriya ta zabarar da sojojin kasar nan ta yadda za su yi aiki da wasu jami'an tsaro don ba da goyon baya ga duk abin da za su iya ta yadda za a samar da tsaro a jihar Oyo da Najeriya baki daya. Matsalar tsaro dai wata babbar matsala ce da ta daɗe tana damun 'yan Najeriya ciki har da jami'an tsaro wannan Wannan shi yasa a lokaci-lokaci jami'an tsaro kan shirya atasaye iri daban-daban tare da yin tarurrukan kara wa juna ilimi don ganin an kawo karshen rashin tsaron da ke cima Najeriya da 'yan Najeriya to a ƙwarya. Hassan Umar tambowal murayar Amurka daga Ibadan a Najeriya. a gaida Hassan Umar Tambol. To kafin mu kai ga mu na gaba a shakata da wannan faifan. Ai yara gobe na ke ci. Ai yara gobe so zowa gona koye gona lebura kan hanya koye aiki a yau kowane gumi lokaci ne sani aibalan fashi zai shigo da rahoto na musamman. A Najeriya, rundunar 'yan sandan kasar tare da haɗin gwiwa sauran rundunonin tsaro sun sami nasarar ceto mutane shidan da aka sace aka yi garkuwa da su daga jami'ar Abuja. Kakakin rundunar Josephine ade ta bayyana cewa gamayyar jami'an tsaron sun kuma sami nasarar damke waɗanda suka aikata wannan aiki na satan mutane a wannan jami'a kuma su waɗanda aka ceton ta ce tuni an sada su da iyalansu shin koyaya aka haihu a ragaya sa'ilin da wannan al'amari ya auku sadda suka shiga unguwar ta gidajen kwana na malaman jami'ar wannan tambaya Fidelis ya amsa ta domin yana ɗaya daga cikin waɗanda aka sace amma shi ba a yi nisa ba ma aka sako shi. Sun sace shi ne tare da mahaifinsa da kuma ƙanansa. Ga kuma yadda ya bayyana al'amarin da ya faru da su da suka shigo. They took away some of our phones and laptops and then with them some money. They also um, took away my dad, grandpa, so Joseph Obansa, and then my junior brother, John Obansa. And I was also with them, five other persons from other family around the street. However, 12 was um, I and then that woman were released some distance into the bush and have to come back home. Ya ce da misalin karfe goma sha biyu da rabi ne na dare suka shigo unguwar tamu. suka zo wajen gidanmu suka faffasa gilasan gidanmu da bindiga kana suka samu kafa ta tagogi suka shigo cikin gidan suna su suka anshe mana dukkan wayoyinmu da kuma na'ura wato kwamfuta ta hannu wato laptop suka anshe su suka sace mu tare da mahaifina farfesa joseph obanza da kanina suka tafi da mu to a lokacin da muke tafiya kafin tafiya ta yi nisa sai suka sake ni ni da wata mata da ke makotaka da mu waɗanda aka sace mu tare farfesa basi odo shi kuma an sace matar shi ne da yaransa biyu ga yadda ya bayyana lamarin Alice, I was outside there rolling to the ditch at the back of my house when I dropped from the roof and I started rolling. Tsaro ya taɓa eh sun shigo ne da eh, suka yi ta harbi na hau rufin gida na darata ta baya na ta murgina mangur-mangur har na fada ga wani rami da ke bayan gidana. Hi, Masito. I've never been humiliated where I couldn't react. It is a painful situation. Hmm, hmm. Ban taɓa shiga tsaka mai wuya ba, wanda kuma na kasa taɓuka komai zan ba abin da zan iya yi a rayuwata kamar abin da ya faru da ni. When I managed to come back, I got into the house, searched. I couldn't even find my wife, my two kids. I couldn't find them. I decided to look around. I thought they were dead But there was no light. All the, the lightings were busted. They busted, shot at them and everything. I don't know what to do. Da na dawo gida, ban ga iyalina ba, ban ga yarana ba. Gida ya duhu sai na tuna cewa sun riga sun faffasa eh, kwayayen lantarki na gidan. Hamma na zaton cewa sun kashe man iyalina ne. A nata ba'asin da ta bada matar Mrs. Basi cewa ta yi. They carry me, they carry me, they've slapped me, they might bring money. sun tafi da ni suka mammare ni suka ce in ba su kuɗi jim kaɗan da aukuwar wannan lamari hukumar da jami'ar ta abuja ta gaggauta ɗaukan matakin da ya dace kamar da yadda shi shugaban jami'ar ta abuja Profesa abdulrashid na allah ya bayyana wa manema labarai As soon as we got it, we mobilized the security, the army, the police, the DSS, everybody. We were here. Actually, by that time, we started pursuing. This is uh, one of the most devastating, you know, uh, incidences. It's, it's, it's, becoming like a daily affair in this in this nation, and it's very sad that this great university is being attacked this way. ya ce muna samun labarin aukuwar lamarin muka sanar da jami'an tsaro nan da nan suka tara jami'an su suka baza su zuwa daji aka bi sahun waɗannan mutane da suka kawo mana hari a cikin jami'a har suka sace mutane shida suka tafi da su to mun yi imani dai wannan mataki da aka ɗauka za a yi nasara Ilaiku haka ya faru ya ce wannan shine ibtila'i mafi muni da ya taɓa faruwa ma da wannan jami'a gare mu. Shugaban hukumar yankin Gwagwalada Alhaji Mustapha Adam da yake bayani ga manema labarai ya bayyana wannan lamari na 'yan bindiga da cewa ya zama ruwan dare kusan kullum sai ya faru a sassa daban-daban na yankin Gwagwalada musamman ma a wannan yanki na ana gada da tunga inda wannan al'amari ya faru kana ya kira ga jaman tsaro. I use this medium to call on the country, particularly the security agencies, to beam their satellite on this particular axis from here to Anagada and Tungamaji axis because it's more predominant in this place. Da su ƙara matsakaimi wajen sa ido don hana aukuwar hakan a nan gaba a wannan yanki da ma ƙasa baki daya. A wani labarin kuma mai ban ta'ajibi shine ganin yadda bayanai ke yaduwa cewar mahara 'yan fashin daji sun sanya haraji ga mazauna wasu ƙauyuka a can jihar sokoto to amma tuni rundunar 'yan sandan najeriya ta musanta wannan batu lamarin da abokin aiki na ta kai shi ga zantawa da wasu masu ganin cewa inda an ɗauki matakan tsaro kwarara tuni da hakan bai auku ba jami'an tsaron da aka kashe a ƙauyen gangara babu jami'an da aka kai sannan waɗanda aka koro daga dama ba wanda ya koma waɗanda aka koro daga gatawa ba ɗan sandan da ya koma na aka koro daga ungolalle babu wanda ya koma a cikin garin sabon birnin hedikwata nan na adda mota ta sojoji da mota ɗaya ta yan sanda. to yanayin waɗannan lamura abin fargaba ne cewa anya kawai nan gaba yan fashin daji ba za su amshi ɗaunin iko ba waɗannan yankuna a cewar tsohon shugaban karamar hukumar sabon birni idris muhammad gobe a hirarsu da muhammad nasir wakilinmu na sokoto district na gatawa sofa sa yanzu abinda sun ka bada miliyan talatin da bakwai sannan kuma yanzu akwai garuruwa guda tamanin da biyar wanda an ka azama kuɗi naira dubu ɗari uku su ko abinda kuɗin su an ka ce a hada a bada miliyan ashirin da da dubu ɗari biyar sannan garin gangara kuma asibiti yan gangara ana kira su saturu an ka zamana da su da ainihin shugabannin bandit din bayan an kare ana musu kuɗi an ana musu kuma ka'ida cewa su sani ba a son a ga cewa mutum ya shiga magana banga ba a son a ga dan sanda ba a son a ga sojan na wuri sannan ɗaya daga cikin bandit din nan kuma su zaɓi gudanar da mawakili wannan gari wanda zai kula kula da wannan yanki gaba ɗaya su sun kada dasan dan kwaro shi ka kula yanzu da gangara dan kwaro shi an rike da wannan wuri shi a matsayin hakimi kuma bayan haka nan kuma ya je ran alhamis garin ya ce a zo a buɗe to masallatai su bar zuwa wani gari suna sallah su dawo cikin garin su gaba da sallah da buɗe kasuwa ya ce a zo a buɗe kasuwa ran talata mai zuwa so ga yan kadiba to waye kenan shugabannin wani ba su ba al'amarin tsaro dai na buƙatar kwararan matakai don dakile ayyukan matakai a Najeriya baki ɗayanta. Sashi Malafashi Murai Amurka daga Katsina a Najeriya. A gaida Sani Sha'ibu malamfashi yanzu kuma sai wasanni a takaice. magoya bayan kungiyar kwallon kafar manchester united ta ingila na ci gaba da tofa albarkacin bakin su kan koma bayan da kungiyar ke fuskanta a wasanni a baya-bayan nan tun bayan da united din ta sha dan karen kashi a hannun liverpool da zunzurutun ci biyar da nema a wasan gasar premier makonni biyu da suka gabata magoya bayan kungiyar suka soma korafi to amma kuma lamarin ya dan ragu a makon da ya gabata sakamakon nasarar da kungiyar ta yi na doke ta tanam da ci uku da nema sai dai kuma korafe-korafen sun kara zafafa a karshen makon nan da ya gabata sa da kungiyar ta kuma shan kashi a hannun manchester city da ci biyu da nema lamarin da ya sa mutane da dama suke ɗora laifin kan rashin kwarewar mai horar da 'yan wasan kungiyar ole gunnar solskjaer har ma da kiraye-kirayen a sauya shi to gaskiya inda matsalar manchester united take babu kamar ta bangaren mai suwa da halin da ake ciki yanzu kocin su shi a problem ɗinsu saboda in ka diba manchester united yanzu tana da manyan filoyi mutumman masu zara kwallo raga da a ce suna da kocin mai experience da ba kowane tim ga halin da ake ciki ba zai samu nasara a kansu. To sai dai kuma wasu na ganin matsalar ba daga kocin ba ne inda suke dora laifin kan lamura daban-daban. Ni a nawa tunani gaskiya ba shaɗi an matsalar su ba. Akwai matsala tun daga abun da ya shahi club ko kuma in ce wasu tsofaffi daga cikin club din irin sa Alex Ferguson. Yanzu haka dai wasu rahotanni na bayyana cewa Solskjaer na dab da rasa aikinsa yayin da aka ji kocin Leicester City Brandon Rodgers da a can baya ya musanta alakanta shi da komawa United din yana bayyanawa da bakinsa cewa shirye yake a yanzu ya karbi aikin horar da 'yan wasan na united a wani labarin kuma kungiyar aston villa ta sallami mai horar da 'yan wasan ta dean smith bayan kwashe tsawon shekaru uku a kungiyar smith mai shekaru hamsin da haihuwa ya haɗu da cikas a aikin sa ne biyu bayan kashin da kungiyar ta sha a hannun southampton da ci daya da nema a ranar juma'a wanda shine karo na biyar a jere da kungiyar ta sha kashi a wasannin gasar premier yanzu haka kuma kungiyar ta vila tana ta goma sha bakwai ne a teburin gasar inda maki biyu ne kadai suka bambance ta da matakin faduwa daga gasar smith ya koma kungiyar ne a watan oktoban shekara ta 2018 inda ya jagorance ta ta sami shiga gasar premier a shekararsa ta farko da soma aikin kungiyar kwallon kafar manchester city ta bayyana shirin ta na amincewa da sauya shekar shahararren dan wasan ta rahim sterling to amma kuma da sharaɗin yin musaya sabon kocin barcelona xavi hernandez ya bayyana matukar bukatar stalin domin karfafa sabon tsarin da ya zo da shi a kungiyar wadda ke fuskantar koma baya da ya sanadiyar kurar kocin ta john laporta tuni kuma da kungiyar ta barcelona ta tuntubi city a kan sayan dan wasan dan kasar ingila mai shekaru 26 to sai dai city din bata ki ba kan zancen sayar da dan wasan to amma ta ginda ya sharaɗin yin musaya da dan wasan barcelona frankie de jong da pep guardiola ya sayawa barcelona a lokacin da yake a kungiyar. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Abuja, Najeriya. A gaida na sanyin na, da wannan muka zo ga shirin na ƙarshe labarai a takaici. wasu bincike guda biyu da aka gudanar a lokuta daban-daban sun nuna matsalar da an kwafar ɗaya daga cikin binciken iya akwai yiwuwar adadin mutane da suka mutu a duk faɗin duniya ya haura miliyan biyar adadin da ta ne aka wuce tun gabanin ɗaya ga watan nuwamba da cibiyar tattara bayanan cutar da ke jami'ar john hopkins ta fitar ɗayan binciken wanda ya yi wata ƙididdiga ya nuna cewa mutum miliyan hamsin suke kamuwa da kwayar cutar a duk kwanaki I casa'in A yau Litinin, hukumar kula da abinci ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce adadin mutane da ke gab da faduwa ƙangin matsananciyar yunwa a ƙasashe 43 ya ƙaru zuwa miliyan 45 yayin da ake ganin ƙaruwar matsalar a duniya. Ƙaruwar adadin da aka gani akan mutane miliyan 42 a farkon shekarar nan ya samo asali ne bayan binciken da ya nuna cewa an samu ƙarin mutum miliyan uku da ke fuskantar barazanar na yunwa a afghanistan a cewar hukumar samar da abinci ta wfp dakarun china sun kera wasu jiragen yakin ruwan amurka na bogi a wani abu da ake ganin za su yi amfani da su ne wajen yin atisaye a yankin hamadar jinjiyan kamar yadda wasu hotunan tauraron dan adam na maxar suka nuna a ranar lahadi waɗannan jiragen na nuna ƙoƙarin da ƙasar sin ke yi na ƙirƙirar dabarun yaƙi da jiragen ruwa da ke dakon makamai musamman kan rundunar sojojin ruwan amurka yayin da ake ci gaba da samun takun saƙa da washington masu raro baki ɗaya abin da ya sauwa kenan a jerin shirye-shiryen mu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku dosa abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin da misalin karfe shida a agogon Najeriya da Nijar wanda zai zo muku da shirin tsaka mai wuya na Aliyu Mustapha Sokoto yanzu amadadin amina bahar auna da ta na gabatar da shirin da kuma julie les gresham wadda ta bada umarni da ma injiniyan mu na yau sarfila hashin gumin lake cewa ku huta lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc salamu alaikum